Karfe biyar da minti talatin a nan ya mayi sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau aka kaddamar da kwamitin 'yan majalisar dokoki da zai gudanar da bincike kan harkar nan ta miliyar 200 na sefa. An ci gaba da zaman shari'ar waɗanda aka kama a yaƙi da Boko Haram a nan Yamai. Hukumomi sun rufe wasu kasoni a tsawon iyaka da ƙasar Mali. A shirin musamman za ku yi cewa kasisu da aka yi ba tsari suna kawo wa motocin sufuri cikas a hanyar Bela da Gaya. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau ne shugaban Majalisar Dokokin Ƙasa Usaini Tinne ya kaddamar da kwamitin 'yan Majalisar Dokoki da zai gudanar da bincike kan harkar nan ta Iranium Gate. Kwamitin ya kumshi mambobi goma kuma nauyin da aka ɗora masa shi ne kawo haske a kan lamarin nan na miliyar ɗari biyu na sefa. Shugaban Majalisar Dokokin Usaini Tinne ya yi ƙarin bayani kan yadda kwamitin zai gudanar da ayyukansa. Aikin ku ya shafi tattara bayanai ne akan duka abubuwan da suka shafi wannan fadakala na tabbatar da shaidun gaskiya a cikin wani al'amari. Inda bayan bincike za ku gabatar wa zauren majalisar dokoki rahoto kamar yadda doka ta yi tanadi. Kamar yadda doka ta ce bayan bincike ya dace ku gabatarwa wa zauren majalisa dokoki rahoton da za a yada a jarida ta gwamnati da kuma sanarwa a wajen zaman taron majalisa na gaba sai dai idan aka samu sabanin ra'ayi zauren majalisar dokoki to za ku yi zaman taron ku ne a cikin sirri kuma za a wallafa rahoton da kuma yada shi zuwa ga gwamnati domin tabbatar da To bayan an kaddamar da shi nan take wato sai kwamitin ya soma aikinsa, Sumana Sanda, mamba a kwamitin ya yi wa Habibu Garba karin haske. An kafa wannan kwamiti mu a huskan adawa bisa kan doka ne muna aiki doka daga yau ya hana mini ni in yi magana biskan harkar nan tunda ina cikin kwamiti sai dai lokacin da mun kara aiki lokacin nan ne aikin nan muna kai shi wajen shugaban majalisa lokacin nan ne ana iya a bayyana abin da bincike ya bada yau kun gani cikin abc lokacin da an yi debakin ko 'yan majority sun ce suna so ne a je gaugawa a yi aikin nan a kare kowa ya san cikin mine muke kenan ina tsammani insha Allah aikin nan muna iya makare shi cikin lokacin kalilan kuma mu samu mu yi aiki mai kyau insha Allah abinda an bamu shine kwana arba'in da biyar. kenan bisa kan wannan ne muna aiki a bangaren kungiyoyin fararen hula kungiyar INLC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Nijar ce kuma reshen Transparency International ta yaba da kafa wannan kwamitin yan majalisar dokoki amma kuma ta yi fatan kwamitin ya gudanar da ayyukansa ba da son rai ba Sidi Audu shine sakataren tsare-tsare na wato kwamitin koli na kungiyar INLC mun na'am da sa wannan kwamiti wanda majalisa ta sa wanda zai shahi dan bangaren masu mulki da bangaren yan adawa su za su shiga cikin wannan kwamiti kuma za su bincike bisa ga wannan zancen da aka yi na miliyar ɗari biyu da an ce sun salwanta hakan na ake so in an samu wannan kwamiti mai bincike yayi yi binciken shi tsakanin da Allah eh, lokacin da aka ba shi ya kamata shi binciken shi bisa ka'idodin bincike kan mutane su ta tun harko eh, su yi tsammanin su ce a ga inda lahishi a ah, in wani banki ne na wata kasa in kuma wasu ne a tsakani da wanda waɗanda an ce sun wani laihin dukka abi hanya sau da ƙawa sai an samu yada abin yi wa ƙana kuma in an ƙare sakamakon a haɗa ma duniya ciki a haɗa ma kowa shi shiya ƴan ƙasa su shiya saboda abun da muke so mu ba mu son a yi yawo da hankalin mutane saboda a ce wata riba siyasa Ayu ne aka soma zama na biyu a shari'ar da ake yi wa mutanen da aka kama cikin al'amarin yaƙi da Boko Haram a kotun ɗaukaka ƙara da ke nan Yamai. Tsawon kwanaki hudu za a gudanar da shari'a kan batutuwa da dama da suka shafi kashe-kashe. Muntari Muhammadu ya fassara mana wannan rahoto na Tarnan Fudai Ahmed. Kotun ɗaukaka ƙara ta birni mai taso ma zaman taronta na sauraron shari'ar 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram a yau da safe, shari'ar wacce aka hana wa 'yan jarida shiga, inda shari'ar tana gudana ne a ƙarƙashin kulawar jami'an tsaro masu yaƙi da ta'addanci. Za a yi wa waɗannan mutane ne shari'a daga 20 zuwa 24 ga wannan wata, a cewar wata majiya ta kusa da alƙalan shari'a na Nijar. Saɓanin zaman taron kotun mataki na farko da ta zartar wa ɗaruruwan mambobin ƙungiyar Boko Haram hukunci ba tare da lauya mai kare su ba. Gwamnatin Nijar dai ta samarwa waɗannan mutane lauyoyi ashirin da za su kare su. Aƙalla fiye da mutane dubu ne da ake tuhuma da hannu a cikin sha'anin Boko Haram ake tsare da su tun shekara dubu da goma sha biyar inda suke zaman jiran shari'a. A satin da ya gabata da yawan mutanen ne aka yanke wa hukunci a wata kotun yamai inda hukuncin ya shafi ɗauri na shekaru hudu zuwa tara a cewar alkalin gwamnati. Domin karfafa tsaron lafiyar al'umma hukumomi sun ɗauki matakin rufe kasuwanni mako-mako cikin departamawa guda biyu na jihar Tawa. Departamomin su ne Tiliya inda aka rufe kasuwanni guda biyu da kuma Tasara inda aka rufe kasuwa ɗaya wato Midal. Firfen Tiliya Rufai ko kuma Ruwai Banafa ya yi muna ƙarin bayani. akwai kusa wani kasuwa da ake ce ma agando wannan agando yana can kusa ga mali ne ta kusa ga iyaka su ma kusa iyakan mali can na tsakanin mu da su mu abin nan nishar wannan nan wajen tilya wannan babu iko na mali sai waɗanda su wannan rebel wanda suka sun kai tashi da hankali da mali idan haka ne mun ka ce a kashe wannan kasuwa tunda duka bandi suna iya shigo mun sa kuma halla samun labari kina shigo wannan kasuwa ta agando ban ci haka ne sai an ka zo ga kasuwa ita halla mai ci ita marar talata wanda ke da kai mutanen da ake ce ma refugee wanda sun kai gudun hijira wanda yake akwai wannan kungiya wanda ake ce ma tana kula da su su ma nan wurin an ka bude babba babbar kasuwa kuma ba kasuwar nan har bindiga an taba sai da cikinta kuma mutane suna tawa daga can bandi suna tawa za su zuwa kasuwa wannan alhali ko su ba ba kasuwa sun kato kurun do sun zo bandan idan haka nan an kace wannan kasuwa a kashe su wannan kuma ko al'umma ta yi hankuri da ko shi haka ne muke nema kwanakin baya sun hito daga wannan kasuwa bisa motunan bandi suka kamo da su suka kama motuna wannan yanzu muna baya gare su wannan sai dai su yi hankuri wannan tun da dole sai an da kai matakai miyagu wanda ke za su zo za su sa a kawo a mai dokan hankali Wata tawagar mata 'yan majalisar dokoki ta kai wata ziyara aiki a jihar Difa a makon da ya gabata. Kungiyar Unifam da gwamnatin kasar Japan su ne suka ɗauki nauyin wannan ziyara aiki inda aka wayar da kan mata 'yan gudun hijira dangane da al'amuran da suka shafi fyaɗe. 'Yan majalisa Nana Maryama Ibrahim na cikin wannan tawaga ta kuma yi wa wakilin Adam Babu Karna ƙarin bayani. mata 'yan uwanmu mata refugee da mata masu zama cikin gari kuma da mata deplace kowa ya san irin matsalar da suke ciki tun da boko haram ta kawo hari nan cikin jihar difa to wannan ziyarar da muka zo mu yi shi mun zo mu ga cikin abin da suke to mu ziyarar da muka yi mun tahi cikin departament mai ne idan muka ziyari kamar sit uku sitkin gidan kaji da na tam kuma da kuble igir nan duka akwai refugee kuma akwai deplace lalle mata suna suna da matsaloli suna ganin ana musu yaɗe kuma basu jin da daɗin zama dai cikin rayuwa hakkin su da ba a kiyaye ba hakkin mata mun sadu da su mu kuma insha mu Allahu mun ji duka kukan su za mu tahi mu kai wurin gwamnati kuma za a tahi a gani gwamnati da masu hannu da shuni kaka za su taimaka musu Yau ashirin ga watan Maris rana ce ta kasashe masu amfani da yaren Faransanci wato Francophonie. Takin wannan rana ta arba'in da bakwai shine ina ƙaunar rana ta ta ashirin da bakwai wato ga watan Maris kuma ina yaɗa ta. Ana Nijar ƙungiyar malaman makaranta masu koyar da Faransanci ta shirya wata jarabawa ta ƙasa kan abin da ake kira dikte wato wani tsarin da ake faɗar kalmomi da baki masu jarabawa kuma su rubuta su. An yi wannan jarabawar ne a makarantar Lise Maryama da ke nan Yamai. Mai dashi Muhammadu shugaban kungiyar ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani. Ranar da aka keɓe domin ƙasashe masu amfani da yaren Faransanci rana ce ta canza yawo a kan yaren Faransanci. Dangance da haka ne muka shirya wannan jarabawa da ake tambayar ɗalibai kalmomi ɗaliban su rika rubutawa musamman ma cewa da dikte. Domin sanin iya ƙwarewar kowane ɗalibi a kan wannan yare na Faransanci. Saboda ta wannan jarabawa ne muke iya fahimtar ƙwarewar ɗalibi. A yau mun shirya wa dalibai ɗalibai wannan jarabawar kuma da marace za mu bayar da sakamako domin zaɓar ɗalibai goma sha hudu da suka fi ƙwarewa da za su wakilci ƙasar mu ta Nija a wajen wani tankaɗe da rairaye na ƙasa da ƙasa da za a gudanar a abirikos. A cikin wata sanarwar ta fitar a yau babbar kungiyar kwadago sai in ta yi Allah wadda da tsarewar da ake cigaba da yi wa mataimakin sakatare general na kungiyar malaman makaranta 'yan kwanta ragi sinasef sani haruna kungiyar ta sai ta kira da asalami wato sani harunan. A yau da safe malaman makaranta guda hudu na kananan makarantu suka shiga hannun shari'a a jihar Agadez. Su dai wato sun share kwanaki biyu a hukumar jandarma kafin a gabatar da su a gaban shari'a. Sakatare janaral na kungiyar Sinaseb jihar Agadez Lawali Garba ya bayyana cewa ana zargin waɗannan malamai ne da mallakar diploma ta jabu. An gano hakan ne kuma yayin jarabawa ta bitar sanin makamar aiki a cikin watan Nuwamba da ya gabata. ana ci gaba da gudanar da wasannin tankaɗe da rairaye na cancantar shiga kwallon kafa ta kasa wato ta 'yan ƙasa ga ta 'yan ajin farko kenan a jiya lahadi an kawo ƙarshen wasannin rana ta goma sha biyar a wannan tsari muntari muhammadu ya fassara mana wannan rahoto na sumana ahmadu A ranar Juma'a da ta gabata, ‘yan wasan kwallon kafa na AS Nijelek sun kece reni da ‘yan wasan Racing inda IS Nijelek ta ci nasara da ci ɗaya mai ban haushi. Olympic ta lallasa tagur da ci shida da nema. IS Police ta kara da Jangorzo. ES Gendarmerie ta kara da Sahel. IS Fan ta ci nasara akan IS Duan da ci uku da biyu dangace da abin da ya shafi tankaɗe da raraye akan fitar da zakara a mataki na biyu da ya gudana a cikin jihohi. A cikin rukunin A, a ce take a sahu tsohon gaba, sannan kuma La Renaissance da kuma Ape River. A rukuni na bai kuma AS Lazare ce take matakin farko, sannan kuma AS Aeroport, sai kuma AS Basura. A rukunin sai na farko ita ce Liberté, AS University tana biyarta, sai kuma Sumani. Sai kuma a rukuni na dai akwai AS Zam, Kandaji da kuma Valkan a mataki na uku. saurare shirye-shirye Isiro ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe 5.41 da namu na musamman. Tun da daɗewa hanyar Bela Gaya ke baiwa masu motocin sufuri wahala kuma abin da ake kira kasisu da aka yi ba tsari akan wannan hanya suna kawo masu motocin sufurin cikas mai yawa. wakilin mu na dosiro da hasan ya aiko mana wannan rahoto da muntar muhammadu ya fassara A nan muna bisa kan hanyar Bela Gaya ne kilomita arba'in daga Gaya hanya wace ke zuwa Doso, inda abu na farko da ke riskar matafiya da suka yi watanni uku ba su bi hanyar ba shine kasis ko ina wanda mutanen wajajen suka yi. Mazauna wannan wajen sun yi waɗannan kasis ne domin masu motoci su rage gudu wanda wani lokaci suke haddasa haɗarurruka wanda haɗari na baya-bayan nan shine wanda bai huce watanni uku ba da wani mai babbar mota ya yi sanadin rasa rayuwar wani yaro. Sai dai a cewar Bubakar Sambo, sakataren ƙungiyar masu motocin sufuri, wannan kasis ɗin babban haɗari ne a gare su. Muna da matsaloli da yawa da muke da su akan waga hanya daga nan ga zuwa doso tukuna. Akwai kasis kasis da mutanen gari suke sawa. Bisa kasis din da an zo da mota ta tsaya cikin gari nan ne barayi suke hawa mota. In suka hau sai su yanke tamfol din mota sai su hidda kaya. In kana labari kuma ko a kashe ka ko a je maka da adduna. Adamu shugaban ma'aikata ma'aikatar sifiri na gaya ya ce a nasu ɓangare za su yi iya ƙoƙarinsu domin ganin cewa kowa ya girmama doka da oda. Lalle akwai dokoki waɗanda aka annan waɗanda ake aiki da su. Mun ɗauki niyya a cikin wannan ministar namu ya zamanto ayi ƙa'ida. Ta hanya miliyar miliyar ne ake sa a cikin tawa. In mutum ya tambaya aika sai a san wani na kamata wani iri ne kamata a yi. Wanda ya tambaya ya san za a yi mai amma a yi mai a cikin daidai wada ya kamata a yi shi. Amma ba kowa ya tashi bai aza dutse a bisa hanya bata motocin mutane kuma abin kuma a lalata mana hanya. Manufar waɗannan sabbin matakai dai idan aka tabbatar da su to daga masu sufuri har zuwa jama'a mazauna waɗannan wuraren za su gamsu ta yadda kwanciyar hankali da kuma tsaro zai dawo a bisa kan wannan hanya ta Bela Gaya. A gaida Dauda Hassan da kuma Muntari Muhammadu da suka mana wannan rahoto da shi maka karshen shirin namu na Maricen yau zan farko da gungun mamman Antani ya kama ku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.